fondation hirondel niger sashen hausa studio kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragamar shirin kakanun labarun yau da sayi ne aka buɗa zaman taron wata zuwa wata na kwamitin sadarwa sai a nan yame batutuwa biyar za a tattaunawa a kansu za ku ji cikin bayani a cikin shirin Yau da 'yan kwanaki an lura da gabcewar man gazuwar a cikin wasu gidajen sai da mai na ƙasar Nijar mai kula da sadarwa na Sonidep na ɗauke da bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman za ku ji ra'ayin shugaban kungiyar ƙasa ta Nijar mai kokowa da hukuncin kisa biyo bayan hukuncin da aka wa wasu mutane biyar. masauraro barkamu da yau litinin 30 ga watan mayu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. A yau da sahi ne a nan yame kwamitin koli na sadarwa sai ya soma zaman taronsa na lokaci zuwa lokaci na matakin watan Mayu 2022. Zaman taron zai bibiyar nazartar ababuwa biyar haɗi da matakin da ke magana na dakatarwa ta wani wato ɗan lokaci na wata kafar labari daidai da matakin da ayar doka mai lamba 18 sabon nau'i na dokar shekara 2012 layi 34 na ranar 7 ga watan yuni 2012 mu saurari bayanin jaharu mamba na csa hukumar koli ta sadarwa tana mai da hankali a akan ayyuka wanda suke gudana bayan shi akwai decision mai muhimmanci da biro ya ɗauka da ta shahi wani wa'azi mai ta da hankali aka sa to a wannan zama in kuna tune hukumar koli sadarwa a lokacin da aka yi shi biro ya dau wata doka wadda ya ce ya soke wannan emission ha tsawon wata guda to wata guda zo a ji kuma doka ta hukumar koli ta sadarwa ta ce idan aka zo wannan zama wannan decision wadda biro ya ɗauka. sai ya kawo ta ƙarƙashin kwansai kwansai yake nazari ya gani a yanzu wani mataki ya kamata a ɗauka a tsaya daga nan ko kuma laihin ya kai a ƙara ɗaukar wani mataki akan wannan abu duka wannan za mu tattauna akan su a wannan zama. yau da 'yan kwanaki an lura da gabcewar man gazuwal a cikin gidajen sai da mai daban-daban na ƙasa wani yanayi wanda a cewar daraktan sadarwa na kamfanin kasar niger mai kula da mayuka dep hakan ya faru ne dangance da yawaitar sarandin da ake zuwa da man a najeriya inda yake da tsada a dalilin matsalar da ta bullo a ƙasa da ƙasa ko ce mafita sony dep za ta ɗauka mai kula da sadarwa biyo abdurrahman ya ba musa hassan amsa inda ya ce yanzu Nijela kamfanin wuta ta wasa ɗokan mai fiyar lura ake cewa mai yauni ta sa cikin injinan ta yi amfani da su saboda an yi karamci a duniya shi ma yakin ya sa babu shi to Allah ya sa injinan suna amfani da gasuwa sun yi kira da gwamnati da Sonidep a ringa ba su suma su ma a lokacin da gasuwar ake bukatar shi a ko'ina Dogon mota mai ɗokan mai 46 da Soraz take bamu muna ɗokan ɗa goma za mu sa a hannun Nijelek da Istimar don su yi amfani da shi na gazuwar zai rage abin da zamu bada a gidajen mai kuma in aka ci gaba da kwashe su ana kaiwa Najeriya to zai zamanto man namu ba za mu yi amfani da gwamnati ya diba ya gani a ɗauki matakai wanda zai sa mun yi imani man da ake sa a hannun gidajen mai ya isa 'yan ƙasa su yi amfani da shi in ba hudu shi a kai Najeriya. Ƙasar Nijar tun somawar watan Mayu ta girka wata taga ɗaiɗaya na kasuwancin waje a faɗar babban daraktan Web Fontaine rukunin da ke kula da tafiyar da tsarin Goose a ƙasar Nijar Wannan fusa'ar za ta ba da damar sauƙaƙa harakokin shiga da fitarwar kaya ga fasarar cikin bayanin da ya yama fisa Adamu. ƙaruwar da Web Fontaine ta kawo shine abin da ya shafi sha'anin fatauci na ƙasa da ƙasa ba da labarai da shawarwari inda matasa masu shiga da fita da kayan yana zo musu da sauƙi. Misali yanzu da akwai matasa ba sai sun yi ta yawo da kaya suna tallaba, ba. Kenan abin da ya kamata 'yan kasuwar su yi shine su bude asusu wanda cibiyarsa tana web fontan kowane yana iya bude asusun a cikin tsari a nan gaba za mu buɗe wasu hanyoyi ga 'yan kasuwa domin samun sauki haɗin gwiwa da cibiyar da ke kula da hada-hadar kasuwanci ba sai an yi waɗansu rubuce-rubuce ba saboda duka bayanai suna bisa kwamfuta gamayyar malaman ba da karatu na jihar maraɗi wata haɗakar sandika sandika na ba da karatu sun ɗauniyar dakatar da duk ɗauki wani aikin ba da darasi yau litinin talatin ga watan mayu malaman suna nuna rashin jin daɗinsu ne game da harin da aka kaiwa takwarorinsu a makarantar zariya ta maraɗi a ranar asabar da ta shuɗe wanda uwayen yaran ne suka aikata wakilinmu muhammad mamman ya firanta da farsante magaji na sinaseb ga fasarar bayanin nasa A ranar Alhamis da ta gabata mun fuskanci farmaki saboda abokanin aikinmu malamai na makarantar Zaria ta ɗaya ta biyu ta shida ta goma sun fuskanci farmaki biyo bayan wata 'yar karamar yarinya da hatsaniya ta shiga tsakaninsu da daraktar makarantar inda wata ƙaramar yarinya 'yan makaranta ta zaki daraktar abin ya baiwa daraktar matukar takaici yaya zai yiwu ƙaramar yarinya ta zage ta ta ɗan bige ta sai yarinya ta ta da kuka gidansu sai kuwa mutanen gidansu suka yo gayya domin kawo wa daraktan farmakin a cikin harabar makarantar al'amari ne da ba mu taba tunanin faruwarsa ba fuskantar irin wannan abun daga al'umma ba Zaman taron farko na Majalisar Kwamin ɗin kan batun shawarwari a ranar Laraba da ta shuɗe ne ya gudana. wata dama ce ga mahalartan na su yi binciken jagorancin garin musamman ma bisa dukiyar da ke shigowa a karamar hukumar wakilin mufadal alu ya firanta da magajin garin junju garba nuhu inda ya ce abin da ci muna tuwa a ƙarya rashin shiga kuɗi cikin komin jangali daga fita daga ƙauyukan bai shiga yadda ya kamata mun ka ce a sangam da ake amsa cikin kasuwa babbar kasuwar ta gingice? ko ta kutumbu ko waɗancan ƙananan kasuwoyi na tullun bulu na gawasa na angwa doka duka bai shiga yadda ya kamata sannan kuma a sangam da ake amsa ma a kara a kasuwar bisashe can kilma mun gano da akwai kurakurai iri-iri duka wannan matsalolin ne mun ka ce al'umma gaba ɗaya babu wani shimgi fage mun ba da kowa izini a fali duk inda laihi yake duk inda cikas yake laihin daga wajen mayor ne daga wajen receiver ne mai ajiyan kuɗi daga wajen ma'aikatan ne daga wajen yan kasuwan ne daga wajen masu garuruka ne mun ka ce ta ko ina laifin yake ga fitowa mutane su faɗe shi idan an faɗe shi sannan ai bincike wace hanya ya kamata a bi a ciwo kan wannan matsala Domin share fage ga shigar kakar damana gwamnatin ƙasar Nijar ya tana dama manoman ƙasa katifin iruruwa da magunguna. komi ake nihi da wannan husa'ar? Daraktan gidan gona na gundumar Difa, Kacalla Kalla Abdu, ya ba wakilinmu Gidi Abdurrahman amsa kamar haka. L'objectif euh, manufar shine haduwa da masu ruwa da tsaki daban-daban akan yada labarai na hasashen yanayin ruwan damunar shekarar bana wanda jama'a za su san ruwan da za a yi a wannan shekara fannin ruwa da fari da kuma ibtila'i da yake iya afkuwa. Duka masu ruwa da tsaki ne akan sha'anin karkara suke cikin wannan haɗuwa, musamman ma'aikatar noma na gundumomi da na da'ira ya shafi gundumar dungasne da gundumar Magarya. Ganin kalu kalubalen da ke akwai za a yada waɗannan bayanai ta mika sakonni da za a mayarwa kamar talla da za a baiwa gidajen radiyoyi na karkara domin yadawa. A jimillar wato miliyar miliyon 140 na kuɗin dola aka samu domin tunkarar batutuwan matsalolin agajin al'umma a nafiyar Afirka bisa buƙatar miliyar 14 na kuɗin dola biyo bayan zaman taron gaugawa guda biyu a haɗe na ƙungiyar tarayyar Afirka da suka gudanar ranakun 27 da 28 ga watan Mayu a Malabo a ƙasar Gine Equatorial bisa al'amarin ta'addanci da kuma canje-canjen da ake ba kan ƙa'idojin tsarin milki ba da rawaitar rfp ta bada a ranar 29 ga watan mayu a zayyanawar shugabannin kasashen dalilin wa'annan matsalolin su ne rigingumin yaƙe-yaƙe ta'addanci tsanantar wato tsauraran ra'ayi canjin yanayi da ababuwan da ke bi baya da kuma ambaliyar ruwa mai tumbasa da kuma shigar fari. Ɗaliban jami'a na ajin Mastar da na sashen fasaha da al'ada a jami'ar Abdulmumin Tayyame tun makon da ya shuɗe suke amfana da wani bada horo kan fasa'ar zane-zane fenti ado da kwalliya kan leda pons zannu ɗan ƙasar benin masani kuma mai koyar da aiwata husa'ar yama rabi mai kano cikon bayani ga mun samu kwanaki biyar muna ba da horo na rubutu tarihi falsafa da zamantakewa mun tattara duka waɗannan domin baiwa ɗaliban jami'a su lakanci fasahar aikin hannu wanda kafin mutum ya kai wannan mataki sai ya tanadi kayan aiki a cikin ɗalibai na akwai wasu ko kuma mafi yawa suna da sha'awar koyon manufar da muka saka gaba shine su kekere waɗansu abubuwa da ke magana akan matasa abinda suka ƙirƙira an saka masa suna kaddara mutum waɗanda muka baiwa horo sannan mu wasu abubuwa su laƙanci wannan fasaha ta kirkira aikin hannu Kocin ƙwallon kafa na Mena a yau da sa ya bayyana jerin 'yan wasan da aka tsayar domin karawar da za a yi guda biyu kan tankaɗe da rairayen zuwa kofin afirka kan cote d'ivoire 2023 a cikin 'yan wasar da aka kayyade akwai matasa da dama masu taka leda a kwambalar ƙasa kuma an lura da wasu 'yan wasa na ƙasa da ƙasa da ba a jera su ba koci jean-michel cavalli ya ba da dalilin wato zaben nashi. A yau saboda dalilai abin da yake kai kawo da kuma ɓangaren wasar motsa jiki sai an dafa wa 'yan wasa. Ina ganin sun cancanci haka saboda idan ba a kula da su ba suna tafiya su. 'Yan wasan da suke zuwa suna tunanin mena ce take bukatar su bana son su. 'Yan wasan da ke zuwa da suke son su ba da kansu ga mena su nake bukatar aiki da su. Ba wai ɗan wasan da zai rinka buga wasa ba don wata ƙungiya ta ganshi ta ɗauke shi. A wasu lokuta za ku ga 'yan wasa in nan shigo da su suna yin kokari sosai wannan inganci shine muke bukata wanda shine haduwar kungiya wanda yana bani tunanin cin nasara Zuwa ranar yau a ranar a ƙasar Nijar dai mutum takwas aka wa hukuncin kisa a cikinsu da mace ɗaya hukuncin baya bayan nan mutum biyar ya shafa a cikinsu mutum ɗaya wanda aka ma hukuncin rai da rai wanda aka ɗauka ranar 24 ga watan Mayu 2022 a shari'ar da aka yi a Tilaberi. Muktar Hamado ya firanta da Garba Ilu al shugaban kungiyar kokowa da hukuncin kisa ga firanta su. Ja baya ne mai tsananta Nijar wacce take kasar da aka soke hukuncin kisa tun shekara 1976 bata aiwata hukuncin kisa. Ƙasar Nijar na kan layin sassauci tun shekara 1986. Kundin tsarin mulki wanda shine dokar asali ayarsa mai lamba goma sha ɗaya ya zayyana ɗan adam mai tsarki ne ya zama tilas ga ƙasa na ta mutunta shi kuma ta kare shi. Ayar doka ta ci gaba da nanatawar tsalkakar rayuwar ɗan adam abun ya babu mamaki a ce har shekara 2022 kundin tsarin hukumtawa na rike da ayoyin dokar hukumtawar kisa kamar aya mai lamba 243-242 makon da ya shuɗe a jihar Dosa inda aka wa wani mutum ɗaya hukuncin kisa. Shekaran jiya shari'a na manyan laifuka na talabiri mun gano hukumtawar kisa ta mutum hudu da kuma hukunci guda na kasan rai da rai. Idan aka hada da hukuncin kisa na mutum uku a jimilce mutum takwas kenan da aka wa hukuncin kisa. kisa a ƙasar Nijar. Tun wani lokaci gwamnatin Nijar ta shiga cikin tsari ne wa kundin shari'a gyaran fuska. Don menene gwamnati bata karbi bukatocin ku ba? Kun sani a faɗin duniya baki ɗaya ana gurmazan soke hukuncin kisa. Ƙasar Nijar ta jarraba tana ƙoƙarin ci gaba da sokewar. Sai dai kuma ana lura da shafaya ta fuskar masanan ka'idojin 'yanci. Tunda da zaran cikin kundin shari'a akwai matakin da ke sa a ɗau hukuncin kisa, jujun ba zai iya komi ba. Amma amma abin yabawa shine ƙasar Nijar ta ɗau wani ƙuduri na kawo sauyi tun shekara 2014 mai sauya duk wani hukuncin kisa ya koma kason rai da rai. Muna girgiza mata duk da can ƙoƙarin da muke yi wayar da kan tattaunawar canza ra'ayi taron zaman tebur ɗaya da kuma haɗuwar da muka yi da dukkan sassan al'umma. Menene ya hana ruwa gudu? Abin da ya hana ruwa gudu shine yunkurawa da wayar da kai a wajen hukumar siyasa. Hukumar siyasa na ƙoƙarin karkatawa ga sokewar amma akwai matsalar rashin sadarwa da abokan hulɗa daban-daban. Ni ma ina mamakin kamar kai, Nijar ta rattaba hannu kan shawarori 248 ta ɗau alkawalin kan nazarta lokaci zuwa lokaci na ƙasa da ƙasa a watan Mayu 2021. A cikin wannan shawarwarin 248 kaso 90 cikin 100 bisa soke hukuncin kisa ne. Nijar ta ɗau alkawalin soke hukuncin kisa ta yi tattakin gaba kawo sauyi amma bai isa ba. masu sauraro abin da ya sauka kenan a ci gaba da saurare lafiya.